America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya nuna matukar damuwa kan goyon bayan da China take baiwa Rasha wajen kare kanta inda ya gargadi ga shugabannin china kan shirin hukumomin washington na saka takunkumai kan wannan al'amari kalaman na blinken na zuwa ne yayin ziyarar da ya kai beijing jim kaɗan bayan da ya kammala ganawa da shugaba shi jinping da sauran manyan shugabannin ƙasar ta sin a wani zama da aka yi da aka tattauna batutuwa da dama tsakanin manyan ƙasashen biyu blinken kenan a wani taron manema labarai a ranar juma'a yake cewa china ƙasa ce da ke samar da na'urori da dama waɗanda putin yake amfani da su wajen mamaye wata ƙasa mai cin gashin kanta ita dai china ta ce abin da take yi shine cinikayya ta yau da kullun da manyan ƙawayenta da ke rasha yayin jawabinsa shugaba jinping ya kauce wa ambatar batun yakin rasha da ukraine a maimakon haka sai mai da hankali kan yadda amurka da china za su karfafa dangantakar su wata zanga-zanga da dalibai suka fara a jami'ar columbia da ke new york ta nuna adawa da yakin da isra'ila ke yi a gaza ta yadu zuwa wasu jami'o'in amurka lamarin da ya sa 'yan sanda suka rika tashin dalibai daga sansanonin zaman dirshan da suka kafa har ma da kama su ɗaliban kwalejoji sun gudanar da makamanciyar wannan zanga-zanga a wasu sassan kasar inda nan ma 'yan sanda suka kama mutane da dama zanga-zanga ta baya-bayan nan ita ce wacce aka yi a ranar alhamis a jami'ar princeton da ke jihar new jersey inda nan ɗalibai suka fara kafa sansanonin don yin zaman dirshan ko da yake 'yan sanda sun yi caraf sun dakile hakan kamar yadda rahotanni suka nuna ɗalibai a jami'ar harvard ma a jihar massachusetts sun kafa sansanoni don yin zaman dirshan wata babbar tawaga ta masu shiga tsakani daga masar a yakin da isra'ila ke yi da hamas ta kama hanyar zuwa isra'ila a ranar juma'a wani mataki na sake wani sabon yunkurin samar da kafar tattaunawa tsakanin isra'ila da hamas yayin da ake fargabar kasar ta yahudawa na shirin kai wata mamaya a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza mai iyaka da kasar masar babban jami'i a masar abbas kamal ne jagoranci tawagar yake kuma shirin gabatar da sabuwar hanyar da suke ganin ya kamata a bi don a tsagaita wuta a gaza a cewar jami'in isra'ila ta nuna sha'awar amincewa da wata 'yar kwarekwariyar yarjejeniya inda za a saki isra'ilawa 33 daga cikin waɗanda ake garkuwa da su ita kuma isra'ila ta saki falastinawa fursunoni daga nan kuma sai a ɗora kan yadda za a kawo ƙarshen yakin sakataren tsaron amurka lord austin a ranar juma'a ya sanar da shirin aikawa ukraine tallafin kayan soji waɗanda kudaden su za su kai dala biliyan shida yayin wani taron manema labarai austin ya ce waɗannan kuɗaɗe za su ba da dama a sayo wa ƙasar ta ukraine sabbin makamai yana mai cewa da zarar an kammala komai za a yi gaggawar aikawa da ukraine waɗannan kayayyaki Ukraine is in dire need of more air defense systems and it urgently needs more interceptors. Austin ya ce Ukraine na matukar bukatar makaman da za su kare mata sararin samaniyar ta kuma abin da za mu fi mai da hankali a kai kenan. sanar da wannan sabon tallafi na nuna yadda amurka ta kudura aniyar tallafawa ukraine a cewar led austin manjo janar pat ryder wanda kakaki ne a makatar tsaron amurka ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa ake sa ran amurka za ta mika waɗannan makamai ga ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kula da abinci da magunguna ta fda a nan amurka ta gano cewa ɗaya cikin biyar na madarar da ake amfani da ita a ƙasar na ɗauke da ɓarɓashin cutar mara tsuntsaye kamar yadda wani bincike da aka gudanar ya nuna sai dai hukumar lafiya ta duniya da who a ranar juma'a ta ce haɗarin da hakan ke tattare ga lafiyar jama'a bai taka karya karya ba tana mai kira ga ƙasashen duniya da su faraga wajen ganin an rage yaduwar cutar. The announcement comes nearly a month after an AV. Wakilin kamfanin dalancin labarai ta AP ta ce sanarwar na zuwa ne kusan watanni takwas bayan da hukumar ta FDA ta gano kwayar cutar ta mura tsuntsaye a tsakanin tsuntsayen gida da dazuka. A ƙarshen makon nan ne hukumar ta FDA ta ce tana gudanar da ƙarin gwaje-gwaje kan ko har yanzu akwai bubushin kwayar cutar. Duk da cewa babu wata hujja da ta nuna cewa madarar da aka samu burbushin kwayar cutar na tattare da haɗari. majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai alamu da ke nuna cewa bangarorin da ke fada da juna a sudan na shirin gwabza wani kazaman fada a birnin alfashir da ke arewacin darfur labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. bai tashi ba to idan talaka ba ya shiga. Shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku. ce saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an tashi lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau yawa ya aka tafi karshen mako a a birnin birnin New York ba? <laughs> Da birnin New York. Haka muna lafiya kalau wallahi. To me ya dauki hankalinka wannan mako me ka gani To mu dai da muke nan Washington ai ba wani abin da muka gani sai hadarin gwamnoni da aka mana. Gwamnoni arewacin Najeriya. <laughs> to ashe ka ga eh, eh, eh, to hadarin arewacin gwamnonin arewacin najeriya da suka shigo birnin washington me ya dauki ka game da ziyarar tasu to a ziyarar dai a ziyara ce mai muhimmanci duba da irin gudunmuwa da ake sa rai abin da za su iya samu daga gwamnatin amerika da wannan cibiya ta bunƙasa zaman lafiya wanda tana gudanar da ayyuka na yaki da 'yan ta'adda a kasashe da dama na nahiyar afirka wanda ba najeriya tana ciki so muna ganin wannan abin zai iya taimakawa ya haifar da alkhairi a samu taimako da zai kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ake fama da su a arewacin najeriya yau gashi na allah taro kusan goma <laughs> abin da ma nike so ni ma faɗa kenan eh. abin da ni ya ɗauki hankali na musamman game game da wannan ziyarar tasu hmm. ba ziyarar tasu zuwa amurka ba sai hmm. dai damar da ta samu na yin ido da ido da 'yan najeriya da suka fito daga jihohinsu su yi musu tambayoyi kai tsaye su samu ansa to kaga wannan yana da muhimmanci kaga a nan hmm. idan za a yi zaɓe dan kowane dan takara sai ya shirya irin waɗannan taruka da zai gana da al'umma a mazaɓinsa haka su yi tambayoyi mm. game da niyyar shi da shirye-shiryen shi da dai sauransu ya ba su amsa kai tsaye to kuma har a cikin tafiya yayin da yake mulki haka akan samu sukan tana da damammaki irin haka to amma kamar yadda ka faɗa a mm. gida na farko dai ko an gayyace su domin irin wannan yin tattaunawa da 'yan mazaɓansu ba sa yadda ko da 'yan jarida ba sa yadda kwallo ba sa yadda gaskiya na biyu idan suka shiga suka kama aikin nan ganin su wani jidali ne ba karami ba ba karami ba hmm. to waɗansu lokuta akwai waɗanda sukan ce ba gwamnonin ba ne ba sa son gani sai dai karaban su ba sa ba da hmm. daman ga masu neman su gansu amma ni hmm. gani na idan suna son su gansu za su iya ganin su domin wanda suke son su gani suna gani haka to eh, wannan ya nuna cewa cewa inda a ce za su iya ba da kudurtawa su ba da wannan su shirya lokuta lokuta eh, abin ko a ce bayan kowane wata uku suna kewayawa eh, lokaci lokaci suna yin irin wannan za a samu fahimtar juna domin waɗansu lokuta rashin bayani shine yake kawo ma tashin hankali domin idan eh, al'umma suka fahimci inda gwamnati ta sa gaba da kuma matakan da take ɗauka na shawo kan waɗansu matsaloli da kuma ayyukan da take yi to ina tsamman zai taimaka kwarai da gaske amma rashin bayanin na ba rashin mhm. ba da dama ga 'yan ƙasa ko kuma fita fili ana musu bayanin nan shi kan shi ma koma baya ne a gare mu sosai kuwa sosai kuwa ba komi wannan dama da zan ce murya amurka ta bayar hmm. na gwamnonin nan su samu su amsa tambayoyin mutanen da suka fito mazaɓen su ya taimaka kwarai da gaske muna kuma fata cewa ba sai sun zo nan amurka ba idan suka koma gida za su iya ba da irin waɗannan damammaki domin a samu fahimtar juna kuma allah ba da nasara allah ya sa wannan ziyara da suka ko kuma wannan shiri da gwamnatin amurka ta yi na ƙoƙarin ganin cewa an shawo kan matsalolin tsaro a najeriya dinnan da kuma samun zaman lafiya da fahimtar juna zai wannan haƙan za ta ci cimma ruwa. Amin summa amin. To baba a gurguje yau muna da akwai auren raki an yi mana rashe-rashe da hmm. dama. Hmm. Sabili da haka bari mu tafi kai tsaye bari mu fara daga cikin gida mu ma muna angon cewa. <laughs> Bari mu fara daga cikin gida shi wakilinmu Ibrahim Mustapha da ake wallakabi da aiki da ke Maiduguri zai yi aure wato a iyalan alhaji mustapha abubakar da na alhaji umar idris ne a wannan karshen makon suke hada zumunci da za a aure tsakanin ibrahim mustapha wakilin mu kenan da kuma amarya shi aisha za a wannan auren ne a ngumari gabas kadan da ajilari cross layin goroma a maiduguri to allah ya sa haka waɗannan sunayen wannan anguwa take dai na kamanta waɗanda suka san wurin a za su fahimci wannan a inda za a yi wannan bikin ibrahim mustapha aibi da amarya shi aisha umar sai kuma budin kai da za a yi na ita iyalan hajiya hurera musa na injiniya salim salisu musa da kuma hawa abubakar dan tabawa da aka fi sani da ummi to ni wannan budin kan can nake mata ake bude makai na gumma shi ma yau ne za a yi da karfe biyu na yamma a mm, wato ma'auratan gaba ɗaya ke na aka musu budan kai za a bude musu kai <laughs> yakubu avenue a kaduna to mm. allah ya ba da zaman lafiya allah ya sa an ya dace allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare ba kai ma za ka bi amin su ma gwarai kwa wannan na kani na ne ma muna mika oh. sabon taya murna ga iyalan wakilin sarkin sharifai kano sidi fari da Abbas bin Adamu da Abba Sharif wali da iyalan marigayi Baba Muhammad dan kadai na daurin aure 'ya'yansu Mahabub Masa'ud Ismail da amaryarsa Fatima Zubairu Faruk wanda za a daura a yau Asabar kenan 27 ga watan Afrilu da misalin karfe 11 na safe a masallacin Majalis Hausawa bayan sahafa masi kan titin masallacin Murtala a Kano. To Allah ba da zaman lafiya da zira ba to sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan honorable inusa kai gama lawan na daurin auren yaransa fatima inusa kai gama da ake kira umi wanda za a daura a ranar juma'a uku ga watan mayu shekarar 2024 wato juma'ar mai zuwa kenan a sabon mako da karfe biyu na rana bayan sallar juma'a a masallacin juma'a na three bedroom gashuwa road da maturu jihar yobe nan kuma allah ba da zaman lafiya da zara ɗaya ya ba. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan dan makoyon Gumal Alhaji Muhammad S Hashim Gumal da na Malam Abdullahi Adamu dan Barno na ɗaurin auren 'ya'yansu Shamuilu Muhammad Hashim Shama da amaryarsa Aisha Abdullahi Baby wadda za a daura a yau Asabar ɗinnan kenan da karfe biyu na rana a masallacin fada a Gumal jihar Jigawa. To Allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗayyaba. To amin sun mu amin. To baba ana aure ana haihuwa hmm. sai kuma na ukun da suke tafiya tare ana komawa ga mahalicci muna mika gaisuwar ta'aziya ga blessing newton da danginta duka domin rasuwar mamarsu ke tura elisha kuceti wadda ta gamu da hatsarin mota ya kuma zama ajalinta a cikin wannan makon aka kuma yi jana'izarta a jingir da ke jihar plateau sai kuma gaisuwa ta'aziya ga shehu abdullahi jegebe tirakin jegebe domin rasuwar mahaifiyarsa wadda Allah ya wa cikawa ranar Laraba. Har yanzu muna miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan Musa Fon sarki ritaya na Tonzal Gana wuri domin rasuwar ɗansu david musa fon sarki wanda aka fi sani da tuga ya rasu ne a nan amurka baba a jihar alabama za kuma yi jana'izar sa a nan a birnin washington ranar 11 ga watan mayu na wannan shekarar to eh, baba da yake a nan ya rasu kuma a nan za a jana'izar shi amma iyali dangi duka suna gida hmm. to su ma a daidai lokacin da ake wannan ah, jana'izar su kuma za su haɗu a a makaranta firamare da take ikan a shoot a gana wuri da karfe 11 na safe a daidai lokacin da ake wannan jana'izar suma ranar asabar kenan 11 ga watan gobe hmm. kana kuma ranar lahadi sha biyu ga wata za su taru a majami'ar kokin da take li dantse na rcc gana wuri da karfe 10 na safe domin addu'ar addu'o'i to muna taya muna mika gaisuwar ta'aziyya ga reverend samuwar. Samuel magai hmm. dok uh, da uh, shi wanda ne shugaban uh, kan a gana wuri to Allah ya ji kan mamata mu kuma ya kyautata namu karshen. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga sarkin Kado a birnin Accra Alhaji Tanko Ali wanda shi ma yake mika ta'aziyyarsa ga surkansa a unguwar Sharifai Kano na rasuwar surukinsa kuma dan uwansa Alhaji Sidi Amidu Ali. Sarkin Kado ya ce yana gaida sarkin Sharifan Kano da duk Sharifan Kano da na Sokoto baki daya da gidan Sidi Ali a garin dunkwa na kasar Ghana na rashin dan uwansu Allah ji kansa da rahama da ba magabata duka baki daya. a asamatu dagacin garin daura da bala muhammad daman da ibrahim mai wankin hula a kimba da sanusi madatai da isuhu Makiri madatai sai hamidu kalalabuwa da babandi mamman bandi sai hadafi mai kwamfuta da yahaya na azare da haruna mai shayi azari da kuma zainu aidi malik gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga iliya mai kanti da shayi garin daura gaisuwa a bari ya huce zuwa ga yakubu iliyasu digawa da hadabi mai kwamfuta sai Ilyasu M Ilyasu Gulawa da salisu Madatai da Magaram sai Lawal Sade Daura da Fidausi Ibrahim Na'ibawa Kano. A ƙarshe a Sani Alaska Radio Martaba yana kuma mika gaisuwa ga dukkan ma'aikatan Radio Martaba a baki ɗayansu. to sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta bar ya huce har da mata barka da sallah daga alhaji gureshi a unguwar yalwa kumasi ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga matarsa a wulata jikan baba amidu gidan pnc a unguwar ababu da kuma surikarsa da ta fito daga abujan wadda ta zo aure a kumasi ya ce allah sa a yi auren lafiya gama lafiya ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga mutanen yalwa baki daya musamman ma amininsa ofa mai gyaran rediyo da matarsa fa'iza best fama magajiyar matasan musawa na budiyar nan da baban shi malam lukman da danginsa na gurin sawa wato na jaso family kenan da gurin sawan kuma su baki daya ya ce yana fatan wannan gaisuwa za ta isa gare su cikin koshin lafiya da arziki mu to baba kamar yadda muke faɗa to bari mu rufe zangon wannan gaishe-gaishe da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga barista yakubu sale bawa da iyalansa da barista abbas gata da uh, iyalansa sai uh, hassan danjuma gata da nuhu danjuma gata sai ibrahim salibawa da haruna danjuma gata da uh, jedi da iyalansu da fatar an tashi lafiya za kuma a yi ƙarshen mako lafiya. labarin da zan baka wani labari ne da wani mai sauraron ma yau da kullum lado tambaya aiko mana. Mm. Ya ce wai wata ce 'yan Najeriya ta fita tafi fita farko ta shiga jirgi. To irin waɗanda suna ji da kansu nan ne dai amma dai bata taba zuwa ko ina ba. Ba ta jin turanci. Iko Allah. Ba ta jin eh. turanci kuma ta samu kanta da yake tana da mm. abin hannu. ta shiga irin first class ɗin nan ko business class a mm. cikin jirgi to ka san su sai yadda suke so haka ba ba ai sai yadda suke mm. so sai abincin da suka zaba ba irin abincin gaba garin nan bane ko kana so ko ba ka so a kawo maka ko ba wa to so <laughs> da yake su dan mm. wurin zaman kawa din nan noto eh. ana a shiga a fita a shiga a zo a tambaye su to tana zaune da kusa da wani bature mm. ita kuma ta zuba sutura ta kura a daka dai ga gwalagwalai ga komi dai amma dai ga dai idon gari na'am ga da idon gari mm. da ka ganta ka ga dala <laughs> to kenan in aka zo aka zo a tambaye su abinda za su ci in an zo duk lokacin da tana zaune kusa da wani maturi duk lokacin da aka zo aka tambaye shi me yake so sai ya ce nothing lokacin da in aka zo sai a zo ta a tambaye ta ita ma sai ta ce nothing haka dai aka yi a bada abinci ta ga kowa yana ci a bada abin nan ta ga kowa yana ci ita ko an kawo mata ba ba ba ba ba da ba ba an ci abinci a kawo ba ba kwashe a kawo wannan a kwashe ta jima ta jima ta ga hmm. har an shiga bacci iko Allah ba ce mata ci kanki ba ita <laughs> kuma yunwa ta dame ta tafiya sai <laughs> mai tsawon yunwa ta dame ta wayo Allah sai ta je ta wurin ta bi baya ta je ta taba masu aiki yake hmm. kaga su wanda suke gaba gaba din nan hmm. ma'aikatan suna nan kusa da su ma ba nisa haka shikenan sai ta je ta taba ta ce ita bata ga an bata komi ba ce idan babu wannan notin din ko komi ma da yake ake da shi a bata ita da <laughs> yunwa ta ce in ba notin in notin din ya kare eh. komi ma a bata <laughs> a bata ta ci iko Allah wato ita eh, notin tana eh. jiran abinci ne wani irin abinci mai daɗi ne notin din wa cha take wani abinci ne mai daɗi ashe ashe ba komi ashe take to in ba in ba ba komin nan a bata abin da ke akwai wayo Allah da <laughs> rashin tambaya ke rashin tambaya ke da shi da abin da to ana bayanin wata tana babu labarin cewa ta shiga jirgi sosai aka bata akwai wani irin hmm. barin kira shi ciku tunda eh. dai hausa ake ko irin wannan an daure shi da da wata jar leda eh. wani irin cheese ne in ka je shaguna zaka gan shi shi yadda aka yi shi wata jar leda ce ake saka shi a ciki mm. to ita wannan jar leda in ka ganta ita ma da kyan gani sosai kamar alawa to sai jar leda kawai za a bare to sai a kai ga ciko dinnan da yake ciki eh. to ita ana bata shi ta take wata alawa ce ko kuma wani abinci da haka dinnan ta yi ta ciza ta yi ta ciza tana cizawa tana yana ta tauri tana cizawa sai ta kalli wa'annan eh. ciza ta kalli wannan ta rasa yadda za ta yi ta ce wani irin abu ne haka dai jikin zan ba gan ba eh ko ba ko ba ta yi ta ciza ta ce to ta rasa yadda za ta sai wani a kusa da ita dai dan yayi dabara ba ya lura cewa hmm, ba ta san abin da ba ta san dawakari ba yawwa eh, hmm. to sai sai ya dauki nashi ya daga shi sama hmm. yadda dai kamar za ta gani tana kaikaitan yadda zai sai ya bude ya <laughs> bude yadda za a bude ya takardar ta gani eh. da ta gani sai ta yi kamar sai ta fahimci ashe wannan dan jan abin da marfin mm. roban nan ya kamata ta cire ne to sai kunya ta kama ta <laughs> kamar da abin nan sai ta tana yi kawai sai ta rai tana yi tana ciccizawa ta ciza ta fitar ta ciza ta fitar kamar tana eh. wasa da shi a baki <laughs> sai an jima ita ma sai ta ƙara gyara zama sai ta daga eh. kamar yadda ya daga eh. <laughs> sai ta buɗe ta kudu ta baki kamar ta nuna cewa eh, ita dama ta eh, san yadda za a bai wasa take yi <laughs> wasa take yi kai afirka da jamala a'a tafiya shi da aka ce tafiya mabudin ido abin da makaranta ko haka yake ko ba komi eh, in ka fita kana samun ilimi hmm. za ka koyo wani abin da ko ko mun kankanta ilimin za ka sai ka samu wani abu dai haka yake to na ga malama tana daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan muna ƙara taya abokin aikin mu Ibrahim Ango muna ƙara taya shi murna da kuma fatan za a gama shagulgula lafiya Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare a madadin. Baba Makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunma ga nasarar wannan shirin da sun hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku ne lafiya